Irin kaɗe-kaɗen da aka sha kenan a yayin bikin buɗe sabuwar asibitin unguwar kwara ta gi ta birnin Yamai wadda gwamnatin Nijar ta gina da tallafin ƙasar China wacce ayyukan gine-ginenta suka laƙume miliyan sama da dubu arba'in na kuɗaɗen sefa. asibitin da ke matsayin asibitin ƙwararru wato ofisal general de reference na da girman da zai ba da damar kwantar da marasa lafiya akalla biyar a wani matakin inganta lafiyar jama'a musamman mata da yara ƙanana kuma hakan zai kawo ƙarshen yawan fitar da 'yan ƙasar zuwa ƙasashen waje neman magani da yake karɓar makullan wannan asibiti daga hannun jakadan ƙasar china shihu shugaban ƙasar nijar isu muhammadu ya bayyana cewa eh, wannan likita da anka da mun kai bikin buɗa shi yau wannan rana shine mafi girma a duka afirka eh, ta yamma likita ne wanda ke iya ɗaukar kamar yan malati wajen 500 akwai gado 500 kuma an sa kuɗi an yi amfani da kuɗi a cikin wannan aiki wajen kuɗin sefa miliyar 44 to kun gani lallai wannan aiki aiki ne na a zo a gani ya kamata mu isar da babbar godiyarmu wajen abokanmu na ƙasar china da suka sa hannu aka samu aka kammala wannan aiki wanda za a amfani 'yan ƙasar Nijar sai ma in ce kai 'yan ƙasashen Afirka ta yamma gaba ɗaya. Ministan kiwon lafiyar al'umma Alhaji Kallamu Tari ya ce an tanadi na'urori irin na zamani da ƙwararrun likitoci 'yan Nishar da 'yan China da Turkawa da 'yan Cuba domin kula da marasa lafiya a wannan katafariyar asibiti wacce a take za ta soma ayyukan fashi kula da cututtukan da suka shafi zuciya da waɗanda suka shafi matsalolin jijiya kafin daga bisani a ƙaddamar da sauran fannoni. Nan da lokaci kaɗan za a fara karɓar marasa lafiya 'yan ƙasanmu da makwabtanmu a wannan likita wadda ke da kaya irin nagari kaya irin na zamani da ƙwararrun ma'aikata kenan aiki ne za a yi wanda ake yi wata ƙasa za a iya shi na Nijar kenan wannan likita za ta cika wani gurbi talakawan da suka halarci wannan buki sun nuna farin ciki da samun wannan asibiti amma tare da fatan gwamnati za ta ɗauki matakan ba masu ƙaramin ƙarfi hanyar cin moriyar sabuwar asibitin ta kwara ta gi kaka awo mun zo buɗe likita wallahi alhamdulillah ikon muhammadu isu mun gode mun ko mun gode allah mun sa cika mun mu amma abin da mu aiki a taimake mu kuma a zan ku adibin kowa da rahama ka ai muna maganin ga ce an ka magani ga shi uwayen iya kwatsuho bai biya ai eh, an to kuma sa a mu mu kawo mu kawo in diyan mu sun kai ciwo mun ka a ce sai mun sai mun sharo su tsako na mun sai suwa mun kawo kuɗi gwamnati ta taimaki mutane. A yayin bikin karɓar makullan wannan sabuwar asibiti, gwamnan ya Yamai Hamidu Garba a jawabinsa ya zo da shawarar a raɗa mata sunan Hospital General de Reference Isu Muhammadu. Sai dai ministan kiwon lafiyar al'umma Kalla Tari ya jingine wannan bukata ta gwamnan domin kaucewa duk wani cece kuce. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.